This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci goma sha bakwai da ashirin da biyar da kuma mita sittin. Haka kuma ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa a kowane lokaci ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraro kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma Nomad FM. Assalamu alaikum ma sauraron sashen Hausa na muryar Amurka kuma barkanmu da hantsi. Jummai Ali ke farin cikin jagorancin wannan shirin. Yanzu ma ina tare da Sahabu Imam Aliyu. Bayan kun gama shan labaran duniya za ku ji irin matakan da hukumar samar da ayyukan yi da ake cewa NDE a takaice take ɗauka na ilmantar da yara ko kuma matasa muhimmancin mutum ya nemi halaliyarsa. Akwai kuma maimaita lafiya uwa jiki babu mai fishi da ke. Jama'a, Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A ƙasar Australia, ɗaruruwan 'yan sanda ne suka killace wani yanki na gundumar kasuwanci da ke tsakiyar birnin Sydney inda 'yan bindiga suke garkuwa da mutane da yawansu ya haura talatin a wani shagon shan shayi. hoton talabijin kai tsaye daga wurin ya nuna mutane da suke tsatsaye da hannayensu kan tagogi, ha kuma ana iya hange daga tagogin wata bakar tuta dauke da rubutun Arabiya. wani jami'in shagon ya ce akwai ma'aikatan shagon su kamar goma da kuma ma'abuta shagon su kamar talatin kamin yan bindiga su kama wurin yan sanda suka ce an kwashe mutane daga ofisoshi da suke suke kusa matsayin rigakafi hakanan ma an kwashe mutane daga sanannen zauren wasannin kwaikwayo da ke birnin na sydney hukumomi sun killace dukkan hanyoyi da suke wannan yanki yanzu dai ana kokarin a tuntubi waɗanda suke ciki jiya lahadi 'yan sandan kasar Turkiyya suka kai su mame a kan kafofin yada labarai a duk faɗin kasar suka kama akalla magoya bayan abokin hamayyar shugaba recep tayyip erdogan 24 shugaba erdogan ne ya ba da umarnin kaman ya kuma lashe takobin cewa zai murkushe abin da ya kira gungun maciya amanar ƙasa waɗanda ya ce za su ɗanɗana a saboda irin abubuwan da suke yi. waɗanda aka kama magoya bayan malamin addinin islam nan ne mai suna Fetur gulen wanda yake zaman gudun hijira na raɗin kansa a nan amurka tun 1999 waɗanda aka kama sun haɗa hadda babban editan jarida da ake kira zaman wadda aka fi saye a duk faɗin ƙasar babban editan ya ce kafofin yada labaran ƙasar sun yi tozali da dodo da ya haukace wanda ya mai da hankali wajen rushe demokradiyya. ya zargi gwamnatin kasar da laifin yi wa kafofin yada labarai juyin mulki ƙungiyar haɗa kan ƙasashen turai ta allah wadai da harin ta ce matakin ya kauce wa manufofi da kuma al'adun tarayyar turai turkiya tana neman zama wakiliya a cikin ƙungiyar tarayyar turai Babban magatakardar Majalisar Ɗinkin Duniya Banki Mun ya ce daidaiton da aka cimma jiya Lahadi a Peru sa kan wato canjin yanayi ya share fage domin a kulla yarjejeniya mai ma'ana da za ta shafi duniya baki ɗaya baɗi idan Allah ya kai mu. Duk da cewa ƙungiyoyi da suke rajin kare muhalli suna sukar daidaiton a matsayin abin da yi da tasiri. sakataren majalisar ɗinkin duniya ya yaba da sakamakon taron na peru yana kuma kira ga ƙasashen a faɗin duniya da su gudanar da shawarwari masu ma'ana kan yaƙi da sakewar yanayi gabanin taron koli da za a yi a wajajen ƙarshen shekara ta 2015 a birnin paris Mr. Bani ya ce akwai buƙatar manyan ƙasashen duniya masu ƙarfin tattalin arziki su gabatar da gagarumin ƙudurinsu na shawo kan gurɓacewar yanayi gabanin taron da za a yi. An amince da yarjejeniyar da aka cima a Peru ne sa'o'i bayan da ƙasashe masu tasowa suka zargi ƙasashe masu arziki da kaucewa yaƙi da canjin yanayi da kuma illar da hakan kan jawo. Amma da alamun daftarin da aka amince da shi ya shawo kan wannan batu. To waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. a birnin washington dc jakadan majalisar ɗinkin duniya a ƙasar syria stefan de mustura yana gwagwarmayar ganin an cimma ta buɗe wuta tsakanin gwamnati da 'yan tawaye da suke fafata kusa da birnin aleppo mr de mistura ya ce al'umma da suke zaune a birnin suna da matukar buƙatar kayayyakin abinci da kuma wasu kayayyakin masarufi ya ce idan har birnin ya faɗi hakan zai haifar da ƙarin 'yan gudun hijira dubu ɗari hudu Aleppo shine birni na biyu mafi girma a ƙasar Siriya, wanda a halin yanzu aka raba shi gida biyu tsakanin sojojin gwamnati da 'yan tawaye waɗanda suke ƙoƙarin kifar da gwamnatin shugaba Bashar al-Assad. Sojojin ƙasar sun ce sun kashe 'yan tawaye 21 kusa da dutsen Handarat da ke arewacin Aleppo, inda sojojin gwamnati suke ƙoƙarin katsa hanyar da 'yan tawaye suke samun kayayyakin yaƙi. sakataren harkokin wajen amurka john kerry tare da ministan harkokin wajen rasha sage labro sun sake ganawa jiya lahadi yayin da gwamnatin shugaba obama take nazarin baiwa ukraine tallafin makaman yaƙi jaman diflomasiyyar biyu sun gana na sa'o'i masu yawa a birnin roma ba a bayyana abin da jami'an biyu suka tattauna a kai ba sai dai wani jami'in ma'aikatar harkokin wajen amurka ya ce kerry ya sake jaddada muhimmancin aiwatar da yarjejeniyar tsagaita wuta da aka cimma cikin watan satumba da kuma burin sassauta artabu ana ci gaba da keta yarjejeniyar tun ba a je ko ina ba bayan da aka sanya hannu a kai wata sabuwar yarjejeniyar wacce take tangal-tangal ta fara aiki a makon jiya rasha ta fi sa ta kan kudirin da majalisar dokokin amurka ta amince da shi na baiwa sojojin kiran tallafin kayan yaki kan kuɗi dala miliyan hamsin a fafatawar da suke da 'yan tawayen ƙasar waɗanda suke samun ɗaurin gindi daga rasha. labaran duniya kenan kuka gama ji daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc An sha bayyana cewa ɗaya daga cikin matsalolin da ake fuskanta shine yaran yanzu ko kuma matasa so suke sai arziki dare ɗaya. Kwanaki na zanta da Malam Abubakar Muhammad, daraktan hukumar samar da ayyukan yi da ake cewa NDE a takaice kuma mun taɓo wannan batu inda ya yi bayanin matakin da hukumarsa ta NDE take ɗauka na shawo kan wannan matsala. Wato abin da muke yi yawanci dukkan dukkan eh, horo da muke badawa na sana'a mun tabbatar da dole mu haɗa shi da wasu ɓangarorin na horo alal misali muna haɗa da ɓangarorin sanin tafiyar da sana'a tattalin arziki yadda za ka yi lissafi ka aje alƙalumman abu sayanka da sayarwarka da sauransu na biyu muna ƙoƙarin akwai abin da ake kira life skills wanda za ka koya mai zamantakewa ta ɗan adam zamantakewa ta ɗan ai waɗannan wasu irin al'amurra ne wanda ya shahi matasa da yawa wani rashin sani ne shi so yake yau yau rabin nan da da Allah ka yi bature to <laughs> abin da muke basu muna haɗawa da wajen wajen wajen horo baya ga an je shi na ainihin koyon sana'ai muna kasawa cikin ɗari kashi tamanin ana koyan sana'a kashi ashirin muna tsaye da su muna koya musu al'amurra na shahid wanda ya shafi rayuwa wanda ya shafi na tafiyar da cinikayya mm. to muna fatan suke irin wannan horon za su fahimci cewa ba ta yiwuwa dare ɗaya ka yi wannan abu in ba fata ka yi ba in ba fata ka yi ba. To ina ga irin matasan nan da suka ɗanɗana daɗin kuɗi wato sun samu na sha yanzu magani yanzu. matasa wanda eh, sun ɗanɗana daɗin kuɗin eh, kai ka je eh, ka kidnafin yaro a baka miliyan cikin kwana ɗaya to kaga irin wannan in ma za ka mai labarin minimum wage ba zai ba zai shafi ba amma ba su da yawa yan kaɗan ne kuma bi izinin layi saboda kokarin da gwamnati ke ina jin za mu za a kau da su amma sauran matasa yan Najeriya waɗanda suka rungumi sana'o'in to ba koyan sana'a kawai ba muke yi a muna da wasu abubuwa da muka hada mu koya maka al'amuran da ya shafi tafiyar da sana'a tafiyar da da abokan cinikanya tafiyar da rayuwarka da sauransu da sauransu saboda haka waɗannan abun eh, masu son su eh, eh, arziki lana ɗaya ina ji wani abu ne sabo tunda ai lokacin da kuka je ba a daɗe da fara wannan abun ba lokacin da ina da kika je wurin ba a bari da fara santan ma ina jin yan gine-ginen ba mu ga muka gama ba don dole cikin classroom da za mu zauna muna yin cikin ajujuwa za mu zauna muna koya musu wannan abubuwan da na faɗa miki to amma bi izinin lahi mun san da wannan mun san da wannan ba ma kawai son zama abin nan da a'a wasu ma za ki ga sun zo kwana ɗaya kwana sai abin ya fita kamar kamar eh, sha'awa ce kawai ta a ga haddasu su daga nan sai su bace amma duka abinda muna da malamai masu wannan kokari um, na shawo kansu reorientation hmm. a ba su life skills waɗanda za su kwatanta musu rayuwa ga yadda take ga matsalolinta amma kuma ga alfanunta ga matakai da za ka ɗauka kai zaman lafiya ga matakai da za ka ɗauka kai nasara ga matakai da za ka ɗauka kanci da kanka su amince da kai da sauransu duk waɗannan abubuwan ne da muke ba wai sana'a kawai ake koyawa ba To Allah ya taimaka. Amin, amin, amin, amin. Kayan yara gobe na nake ci. Kayan yara gobe na nake ci. Kaji kalangu na canza faɗi yake sha ta gobe na yake ci. kai kai maro kana na zan ya shato mammalo gumi na yake ci kaya yara gumi na nake ci masu zowa ofis koye ofis masu zowa gona haka ne marigayi ta ikon Allah To kafin ku ji maimaitawa lafiya o jiki a ci gaba da shakatawa da waƙar gumina nake ci. Idan dai kaga mutum bisa mota, kana ga sutura kyakkyawa yana yin yanga yana yin toroko na tabbata gumi na yake ci. Kayan yara gumi na nake ci. Sai an sha wuya kan sha daɗi kayan yara gumi na nake ci. Kayan yara gumi na nake ci. Sai an sha wuya akan sha daɗi kayan ni yawona, ya zan hanna hau doki, na hau keke ina bisa babur. Yanzu gani akan motoci, na tabbata gobe na duke ce. yara kowa ya miƙe dangi, ku tattale ku neme na kanku kama kowane gobe na yake ce. Kayan yara gobe Shata alhaji ɗan kadinawa yau ya zo Legas ya zauna, amma hakkin shi ya zo nema kayan yara gumi na nake ce. Kayan yara gumi na nake ce. A nema dodo gumi na nake ce. Kayan yara gumi na nake ce. Gamawa suna opil sun zanna kan tebur sun kama rubutu wannan shi ma gumi da yake ce. Kayan kaya ya hau ya tada ya tuka ya ruga ba dare ba rana shi ma wannan gumi da yake ci kaya yara gumi na nake ci ji masu tire da na ta tire da su leƙa nan gun su leƙa nan gun shi ma wannan gumi na yake ci kaya yara gumi na nake ci idan ka ga mutum yana zanna tsaf kuma yayi na ban kafara an caba ya fila fila ya zauna shi ma wannan gumi ne yake ji kaya ya da gumi na nake ji yaro ne mai kuɗi kaji daɗi yau ko wane gumi ne yake ji kaya ya da gumi na nake ji to Allah ya ji kansha ta ikon Allah Waɗannan shirye-shirye suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. ga maimaitawa lafiya uwar jiki. Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Za mu ci gaba da jin bayani daga bakin daraktar hukumar yaƙi da ƙanjamau da ake cewa naka a takaice, Malama Maimuna Yakubu Muhammad, kafin ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya. Masu sauraron lafiya uwar jiki Assalamu alaikum Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Idan kuna biye da mu Malama Maimuna Yakubu Muhammad, Daraktan Hukumar Yaƙi da Ƙanjamau ta Najeriya da ake cewa naka a takaice, ta bayyana mana irin ci gaban da aka samu wajen yaƙi da muguwar cuta na mai karya garkuwar jiki AIDS a Najeriya. To a ci gaba da hirar da wakilin sashen Hausa Nasiru Alhikaye da ita ya nemi sanin shin yaya hukumar naka take tunkarar fahimtar da kusan mutane miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu da aka ce sun kamu da ƙanjamau amma kuma ba su san cewa sun kamu da cutar ba. Wannan kiyasin da muka yi a lokacin ba kowa bane da yake tafi a titi muka ce zo a gwada ka a jininka kuma mutane a lokacin ba sa sama a gwada saboda ba sa masa san cewa suna da cutar idan mutuwa ta zo kawai su mutu. Amma yanzu da muka ga a cewa mutane sun karɓi fitowar. a wannan shekaran tattaunawa da shi shugaban ƙasa ya da gwamnoni muka zo kuma da plan ɗin da za mu yi inda za mu samu a gwada mutane kamar miliyan tamanin daga bana zuwa eh, baɗi za mu gwada kamar wajen miliyan tamanin wanda yake daga cikinsu mu tantance suwa suke neman taimako ta magani daga nan kuma a alkawarin da muka samu da gudun gwamnati za su ga ƙara kuɗin da mu kai kowane shekara ana zuwa har ana karkara to yanzu yadda dai muka muka fara shine idan mun je gwajin wannan cutar ba ma gwada ta ita kaɗai kamar za a ce kamar eh, gwajin lafiya muke zuwa yi yanzu a karkara saboda za mu gwada ka ga ko kana da ciwon siga ko kana da hawan jini ko idan kana ciwo ko kuma kana da ita ciwon sida duka dai a guri daya idan wanda muka samu suna da ciwon sida sai a tura su asibiti idan kuma da suke da hawan jini su za a ba su magani kuma a tura su asibiti saboda bincike ya nuna cewa mutane ba din wannan cutar suke ba ita kanta kwayar cuta ake mutuwa ba saboda idan ta karya garkuwan jikin duk wata cutar da ka kama sai a darsa ba magani saboda haka shi sa muka ce to in za a yi gwajin cutar a gwada da waɗansu cututtukan da ike suke mutane illa a jiki ka gani saboda haka yanzu kyamar ma kuma muna so ne mu rage kyamar da ake musu idan ka zo gurin gwajin ba kawai saboda ita cutar sidan ka zo yi ba ka zo ne a gwada ka saboda waɗansu cututtukan sai a iya samun kana da wasu cututtukan baka da sida kuma sai a samu kana da tasidar kuma kana da wasu cututtukan cututtukan saboda haka taimakon da za a baka sai zama taimako ne wanda yake ba taimako ɗaya ba za a tura ka asibiti ne a ce kana da hawan jini kana da ciwon siga kana da kuma sida saboda kada kada idan mun baka magani in ba a baka maganin sauran cututtukan ba aka baka na ita HIV sai ba za ta maka magani ba saboda baka da garkuwan jiki saboda haka wannan shi yasa yanzu muka canja sallo a wannan matakin tunda mun taho mun tafiyar ta zo inda mun tabbatar cewa duk abin da aka kai karkara za su karba saboda mutanen da kuma za ka ga cewa idan mun je karkara ga mutane suna ta tururuwa saboda za ka ga cewa su ce ko kuma cutar ta kashe musu wane ko ta kashe wane wane ma bai da lafiya saboda haka gaskiya gani a duba jini na a gani ina da ita in san cewa zan je asibiti in sha magani to abinda gwamnati ta saka a ƙasa yanzu kenan kowane shekara za mu dinga eh, gwaji mu gani cewa an kai matsayin da yake a kowane karkaran ma akwai yadda za a je a gwada mutum. da likitoci masu kulawa da lahiyanmu masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ya taimake su To madalla yanzu kuma lokaci ya yi da likitan ku Dr. Muhammad Ladan zai amsa tambayoyin ku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. likitan na fatar kana lafiya. alhamdulillah ina lafiya hajiya to za mu fara ne da wannan wasiƙa da muka samu daga wajen halit ayuba katsina inkiya safiyanu bature a akwatin gidan waya goma sha uku a can katsina jihar katsina to wannan malami ya ce shin gaskiya ne yawan tunani wai yana jawo ciwon ulsa gyambon ciki kenan <laughs> to likita wannan canfi ne ko gaskiya ne in san wani lokaci damuwa mutum na damuwa da yawa eh. damuwa da yawa wani lokaci aka ce mutum na damuwa da yawa akwai abubuwan da in suka na damuwa da yawa sukan wani kamar ruwan acid din da ke cikin cikin dan adam wani lokaci yakan nika karuwa to damuwa da yawa kan sa wani lokaci in dai kana damuwa kuma jikinka Allah ya ka mai samun ulcer ne to za ka same ta hajiya To, to, batun shi da gaskiya ne cewa yawan eh. damuwa din yana sa ulcer. Ne eh, shi yasa ai ke koma damuwa da da wahalolin abubuwa da ke damun mutum yana kullum kana tunanin su shi yasa ɗansu ma har waɗansu ma in abin ya tsare yakan kawo musu har hawan jini ma hajiya subhanallahi so da shi yasa aka ce akan ce mutum in kana abubuwa ka rinka ɗan samu wuri da za ka ɗan huta ko ka yi motsa jiki yadda zuciyanka zai zai fitar daga waɗannan abubuwan da suke damun ka to a baya ga wannan damuwa na ɗaya daga cikin abubuwan da ke sa ulcer din to baya ga wannan kuma me ke kawo ulcer to also yawanci cikin suna akwai shi wannan waɗansu abubuwa kuma da muke ci kuma waɗansu yadda Allah ya su cikin su yan dai yadda Allah ya suke nan lokaci ƙwayan cuta suna shiga cikin su da sauri haka to nan ƙwayan cutan takan sa gyamban cikin shi kuma wannan gyamban cikin ke kawo nan ausu din ai hajiya to naga da alama dai ana fama da wannan matsala to ya ake jinyan ulcer to yadda ake jinyan ulcer ɗin kin san da yadda ake mutane sai a ba su maganin da zai rage shi kin san abin da ke ƙara tsananin acid din akwai wani abu kamar acid a cikin cikin cikin dan adam eh. yanda ake jinyar su shine dole ka samu maganin da zai rage shi wannan tsananin acid din kuma kin san masu bincike sun nuna kuma akwai wani kwayan cuta kamar bacteria da ke kawo shi ma da wannan ruwa din to in dai jinyar shi dole a ba mutum maganin zai kashe wannan kwayan cutan kuma rage tsananin shi wannan ruwan acid din to in an jinya ana ba mutum magani kamar kala uku zuwa kala hudu dole a ba mutum magungunan nan haka in dai aka ba mutum ɗaya ne zai rage tsananin ne kuma sai ya dawo kuma wannan hudu din aka ba mutum dole ya shashi a lokaci guda eh dole ka shashi a lokaci guda akwai wani ɗaya wanda zaka sha na mako biyu akwai ɗansu wanda an baka dole ka sha kamar mako uku zuwa wata ɗaya daya ko da ka ji sauki ka ci mutum dole mutum ya sha shi har ya lokacin da likita ya ce ya sha su to a saboda haka ina ganin ba a jinyan yadda ya kamata shi yasa galibi za ka ga yawancin mutane ana taiwan rubuto mana wasiƙu game da wannan ciwon ulcer ɗin? kuma eh. ka sha bayanin cewa magungunan da za a bayar dole ya hada da maganin kashe kwayoyin cuta da ake ce ma antibiotics ko? Eh, to wannan kuma dole yawancin yadda muke a gida kawai da mutum ya ciwon ciki sai ya sha ko wani Eh, eh, irin mix alba da sauransu mutum je shi wanda zai rage ciki to yan nan kasashen ma wani lokacin da ana tsammani ka dole sai an je an bin an ibi abin bayan gidanka da abubuwa a duba a tabbatar mai ke cikin ciwon nan bayan cutan sannan a baka maganin da ya kamata to dole yi waɗannan domin yawancin mutane a gida sai su sha magani zai rage tsananin su amma don sai ya dawo mm, mm. Eh, to an aka ba mutum magungunan da ya kamata ya sha, aka yi sa'a yana iya mawarkar da kai gabaki daya. To Allah ya sa a dace. Amin amin. To har yanzu muna Katsina. To hajiya. Da Katsina da kuma can daura wato makwabciyar Katsinan kenan. Eh, to su waɗannan malamai guda biyu sun yi tambaya ne kan shakuwa. To. Wasiƙar farko ta fito ne daga wajen Haruna Muhammad Katsina wanda ya ce wai yara wai su suka fi yin shakuwa. kuma ya ga cewa idan aka ba yaro ruwa in ya fara shakuwa din sai kuma ya ji sauki. To sai kuma wannan da muka samu daga wajen Sagir misbawu Daura. Shi kuma yake cewa me yasa son ya san cewa me yasa ne mutum sai ta yin shakuwa. To likita mu fara duba galibi din me ke kawo shakuwa. har yanzu dai fi ilimin kimiyya hajji ba tabbatar da abin da ke kawo shakuwa din nan ba domin abin da ke faruwa kin sun tsakanin inda cikin mutum yake da kuma inda su huhu suke kin akwai wani abu mai fata wanda ake kiran diaphragm. to wani lokaci domin wani dalili yadda shi wannan kaman kaman jijiya yake to wani lokaci yadda yake motsa yake kawo mutum sa mutum su mashi kuwa dinnan haka hajjia. to ba a tabbatar da abin da ke kawo shi ba kuma yanda yanda malamai ce wani lokaci in mutum na da shi wani lokaci za a dan ba shi ko ruwa mai sanyi in ya sha yana rike rikinin sa waɗansu kuma in sai a ce ko mutum rike numfashi ko wani abu waɗansu kuma ana ba su waɗansu maguna amma yawanci duk waɗannan abubuwan lokaci ba su ba su ma aiki sosai kuma dai in mutum ya sa hmm. eh. to batun cewa wai ta fi kama yara yara kai sun fi shakuwa hakan haka yake ko dai shi. a kuwa na iya shakuwa hajiya inda ba ba yara kaɗai ba. to. Eh. sai dai wani lokaci nasu wani lokaci kan fi ɗan tsanani ne amma kowa na iya shakuwa hajjia. A to me yasa na yaran ya fi yin tsanani? Eh dun jikinsu ya so bai kosa sosai ba wani lokaci ke kawo wannan hajjia saboda haka ma akwai wadansu yara waɗanda waɗansu irin ciwuka da suke kama waɗansu irin sankaran irin wannan fatan da nace jijiyar nan da na magana. Eh. Wani lokacin sankaran sai kama yakan sa kamar a nan kasar yau akwai kwanakin baya wajen yarinya tana shigowa na wurin watanni ma. aka aka gyara wannan jijiyan da ke zuwa wannan fatar eh. saboda haka dai in yara na shakuwa din ya kamata a je a bincika da kyau kenan a ga me ke me yasa eh, suke wannan inda dai yaro ya eh, kowane lokaci na shakuwa a je a kai shi likita amma likitan za a kai musamman likitan yara a kai shi wurin ah, domin ya duba ba likita za a kai yaro wani to Allah ya sawaike amin amin hajiya To likita lokaci ya fara daga mana hannu, a saboda haka anan za mu sallama da masu mu sai kuma shirin mu na gaba idan muna da rai da lafiya. A halin yanzu kuwa madadin? Dr. Adam. Jummai Alice daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya. To masu sauraro muna fatan za a gafarce mu domin ba za mu sami damar gabatar da sharhin jaridun Najeriya na ƙarshen mako ba. Amma ga kaɗan daga cikin irin ra'ayin da ku masu sauraro kuka bari a kan faifai. Dama kuwa an cewa ka a bakin mai ita ta fi daɗi. mai magana lawal abubakar bodinga daga sokoton najeriya zan bayyana ra'ayina dangane da ainihin tsaro da ƙasar mu take ciki Najeriya. Haba rubi a baki, ka duba ka gani, riliyan hudu kuka kashe wurin gudanar da tsaron Boko Haram. amma ba abin da ya dawo ba sai dai abin da ka yi gaba bai hana zubar da jinin 'yan najeriya ba bai hana kisan su ba bai hana kona dukiyoyinsu ba bai hana gudun hijira ba kai uwa uba Rubi a baki mutum dubu arba'in 'yan gehen borno da yobe a wurin gudun hijira kasar nijar shin kwabo nawa gwamnatin tarayya ta taimaka musu da shi saboda wannan arzikin ƙasa suna da haƙƙi da shi don 'yan ƙasa ne halad malad ruben abaci yanzu halin da ake ciki ko jiran muhammadu buhari a shugaban ƙasa ana kashe mutane haka mutane na gudun hijira ana kashe ɗimbin tiriliyon kuɗi ba a kare dukiyarmu da lahiyarmu ba wallahi ba za mu zaɓi wannan gwamnati ba ba za mu goyi bayanta ba don duk gwamnatin duniya wadda ta kasa tsare dukiyoyin jama'a da lahiyoyinsu to wannan duki wannan gwamnatin ta koma gwamnatin shirme da hatar ku kanta naku da irin naku idan an yi zaɓe demokuraɗiyya ta ba da amsa sai ku yi garka mu kuma mu maimaita gwamnati wadda za ta yi mu da dukiyarmu na gode mai magana lawala abubakar bodinga daga sokoton najeriya ra'ayina da zan bayyana shine game da irin kokarin da gwamnatin najeriya ta ce tana yi wajen yaƙi da ƙungiyar boko haramun ko kuma yaƙi da ayyukan ta'addanci to mu 'yan najeriya har yanzu mun kasa gane irin kokarin da gwamnati ta ce tana yi duk da dai 'yan koren shugaba goodluck kullum suna shiga kafafen yada labarai suna maganganu cewar ana yaƙi da cin hanci da rashawa ana yaƙi da ayyukan ta'addanci amma waɗanda aka ce ana yi domin su ɗin sun kasa ganin abin a ƙasa to saboda haka ni ina so gwamnatin najeriya ta fito ta gaya wa duniya cewar dukkan wannan abubuwa da ike faruwa a ƙasar nan misali na matsalar rashin tsaro ta gaza amma in ban da rena hankali gwamnatin da ta jefa al'ummata a cikin wahala wasu suna gudun hijira wasu suna kan dutse har ake cewa yanzu a dawo a sake zaɓenta to mu 'yan najeriya mun riga mun yi hankali za mu zaɓi shugabannin da muke ga za su kawo ƙarshen wannan hali da muke ciki mai magana alhaji Audu ya gora kamfala malama domin jihar jigawa to kamar yadda muka saba za mu gama wannan shirin da takaitattun labarai sakataren harkokin wajen amurka john kerry tare da ministan harkokin wajen rasha sage labro sun sake gana jiya lahadi yayin da gwamnatin shugaba obama take nazarin baiwa ukraine tallafin makamai hakanan kuma mun ba ku labarin cewa a ƙasar australia ɗaruruwan 'yan sanda ne sai killace wani yanki na gundumar kasuwanci da ke tsakiyar birnin sydney inda 'yan bindiga suke garkuwa da mutane da yawan su ya haura talatin a wani shagon shan shayi da kuma sauran kayan jin daɗi hoton talabijin kai tsaye daga wurin ya nuna mutane da suke tsatsaye da hannayensu kan tagogi ha kuma ana iya hangen tagogin wato wata bakar tuta dauke da rubutun arabiya haka nan kuma a jiha lahadi 'yan sanda a ƙasar turkiya suka kai samame akan kafofin yada labarai a duk fadin ƙasar sa kama kalla magoya bayan abokin hamayar shugaba recep tayyip erdogan 24 shugaban kasar ne ya ba da umarnin kamen ya kuma lashe takobin cewa zai murkushe abin da ya kira gungun mace amanar ƙasa. To ma sauraro yanzu ne nan kusan karfe biyu da rabi na dare ne a gogon Washington DC. Kuma a nan za mu sallama da ku sai kuma da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wani sabon shirin. A halin yanzu kuwa madadin sauran abokan aiki Jummai a ce daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake mana fatar alheri a wani lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.